من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na lahadi biyar ga watan rajab a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da biyu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya makon da ya gabata mun cike da ƙarshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratul tahrim yau za mu tashi farkon aya ta tara kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin surar za mu tashi farkon faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم بئس ce بل inna ta'ala, inna تعالى tabaraka wa ta'ala, وتعالى أمر sai kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya zai umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi da faɗinsa ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai girma jahidil kuffara lallai ka yaƙi kafurai malai ce bi saifi ana nufin ka yaƙi kafurai da takobi wal munafiqin kuma ka yaƙi munafukai malai ce bil lisani wal hujja su kuma munafukai ka yaƙe su da harshe ka yaƙe su da dalilai domin munafukai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yaƙar su da takobi ba sai malamai suka ce wannan ya nuna yaƙin da aya take nufi aiwa munafukai ya sha bamban da yaƙin da take nufi aiwa kafirai duk da cewa ta dunkule umarnin a waje guda ɗaya jahidil kuffara wal munafiqin wa alaihim ka yaƙi kafirai ka yaƙi munafukai sannan ka kausasa musu to amma an samu sau da dama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta neman umarni daga wajensa kan cewa ya musu izini su kashe munafukai amma ya hana su yace kai la ya tahaddasa nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu saboda kar mutanen da ba su sani ba su je suna yadawa cewa Muhammadu yana kashe abokansa domin shi munafiki yana nuna kamar a zahiri tare yake da Allah tare yake da manzon Allah to wannan yasa Allah subhanahu wataala ya ce shi ma a yi masa kara irin yadda ya yi a yi masa shigo shigo ba zurfi kamar yadda ya yi shine ma'anar inna Allah a eh, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudarar Allah kuma Allah subhanahu wataala yana rama yaudarar da suke masa sun nuna a fili sunasa ne shi ma yace a kyale su a tafi a haka a kyale su a ɗauka kamar su ɗin muminai ne kamar ɗin musulmai ne kada a yaƙe su in an tashi jihadi kada a ci dukiyarsu da sunan ganima amma hakan kuma baya hana a kausasa musu wajen kafa musu dalilai da hujjoji da bayanai na miyagun ɗabi'unsu da ɗabi'un munafurci don sauran mutane su ji su guje su sannan kuma mutane su gane halayyarsu wannan kamar za Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka daka malamai suka ce ba a taɓa samu ba a tarihi inda annabi ya kashe munafukai kenan ya yaƙe su amma kuma da hujja da dalili ba da kaifin takobi ba su ku kafirai manzo Allah ya yaƙe su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da kaifin takobi da Allah subhanahu wataala ya yi umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarni kuma aikinsa shi ya fassara mana abin da ayar take nufi jahidil kuffara wal munafiqin jahidil kuffara bisayf wal munafiqina bil hujaji wal ka yaƙi kafirai da kaifin takobi ka yaƙi kuma munafukai da hujjoji da karfafan dalilai waɗansu malaman suka ce a ƙur'anance ma hakan ya zo cewa munafukai ba da takobi za a yaƙe su ba duk da cewa munafukai ‘yan uwa ne na kafirai makomarsu ɗaya ce domin Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an kuma ya ce alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru baka ganin munafikai suna cewa da ƴan uwansu kafirai kaga da munafiki da kafiri ƴan uwan juna ne makomar su ɗaya ce da ka in ka kira munafiki da sunan kafiri ba kai laifi ba domin munafurci nau'i ne daga cikin nau'ukan kafirci to shi yasa sai wasu malamai suka ce to ai Allah ya faɗa cikin ayat Furqan walau shi'na laba'athna fi kulli ummatin nadhira fala tuti'il na wajahidhun bihi jihadan kabira Allah ce da mun ga dama kowace alƙarya sai mu tura annabi a cikinta ya zama kowane gari akwai annabinsu to amma ba haka muka ga dama ba sai dai al'umma al'umma Allah yake turawa annabawa ba gari gari ba a'a al'umma al'umma da haka Allah yake fala tuti kafirin kada kai wa kafirai da'a suka ce kafirai anan ana nufin munafikai sai Allah ya ce wa jahiduhum bihi jihadan kabira ka yaƙe su da shi ana nufin alqur'ani jihadan kabiran yaƙi babba to kaga wannan ya nuna kenan jihadi ba iri ɗaya bane ba akwai jihadi na takobi akwai jihadi na hujjoji da dalilai da wa ake jihadin takobi da kafuri amma ba ta garin musulmi ko lalataccen musulmi ko munafikin da ya nuna a fili shi musulmi ne baka ya kasa da kaifin takobi sai dai ka yaƙe shi da me da hujjoji da dalilai ka gaya masa ayoyin da suka hana munafurci ka gaya masa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi fallasa ga munafurci da kuma ɗabi'un munafurci da haka Allah ya ce jahidil kuffara wal munafiqin ka yaƙi kafirai da kaifin takobi ka yaƙi munafukai kuma da kaifin hujja malai ce fa innahum min dimni qaumika domin su ma munafukai suna daga cikin al'ummarka la'alla Allah yurshidu ba'dahum domin ta yi Allah ya shiryar da wasu daga cikin su fataqihim nar da haka da wannan sai ya zama ka tsare su daga shiga wuta allati wa quduhan nas wal hijara wanda makamashinta shine mutane da kuma duwatsu wagaluz alaihim ka kausasa musu malai ce bil intihari ta hanyar kyara wal maqati da kuma fushi li'anna al kafira domin kafiri ghalizul qalbi mai kaushin zuciya ne wa tabai da ɗabi'a fala yasluhu ma'ahu lin wal lutuf da ka tausasawa da bi'a sannu a sannu bai dace da shi ba to da haka zalla kuma ya bi haka shi yasa mu ma al'umma sai koya mana haka har ma yace idan muka gamu da kafirai a hanya mu rinka matse musu hanya dan mu kuntata musu la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam fa idza laqitumuhum fattaruhum ila adyaqi turuqi kada ku fara wa yahudu da nasara da waɗanda suke kan addini irin nasu da sallama idan kuma kuka gamu da su a hanya ku babbanke hanya ku matsa musu ku kuntata musu wannan ba dan komai ba sai dan musulunci yana da ɗaukaka musulmi yana da ɗaukaka da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi hakan dan ɗaukakar ta bayyana amma mu sani dai ɗaukakar ainihi ba wai a cikin ƙarfin jiki take ba a cikin ƙarfin imani take matukar mumini ya tsaye wa addininsa to zai zama yana da kwarjini yana da ban tsoro da firgici ga dukkanin kafiri kamar yadda Allah ya ce la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah kun fi tsananin ban tsoro da ta da hankali cikin zukatansu sama da Allah sun fi jin tsoron ku sama da yadda suke tsoron Allah amma da sharaɗin in kuɗin kun tsare ka'idojin addinin ku in kuɗin kun bi Allah ɗin. amma matukar musulmi ba zai bi Allah ba to kafuri dole zai rinka bashi tsoro zai rinka masa kwarjini wannan kuma alama ce ta raunin imani da koma baya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan umarnin galuz alaihim ka kausasa musu wa ma'awahum jahannam makomar kafirai da munafukai ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tar da makoma ta mutum idan ta kasance ita ce wuta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ما ليتي ثم بين تعالى سبب جهاد الكفار والمنافقين sai ubangiji zai faɗi dalilan da yasa ya ce a yaƙi kafirai da kuma munafukai bidarbi misalai ne ta hanyar buga misalai guda biyu al'awwal fil kafir misali na farko game da sha'anin kafiri almuttasilu bil mu'minina kafirin da ke da dangantaka da muminai bil qaraba ta hanyar kusanci aw ghairiha ko ta wata hanyar ba kusanci ba fa sai Allah yace baraballahu masalan Lallai Allah ya buga misali lil ladina kafaru na kafirai imra'ati nuhin matar annabi nuhu wa luɗin da matar annabi luɗu waɗannan biyun kafurai ne kuma ana buga wa sauran kafurai misali da su abin nufi kafuri zai iya zamowa ya haɗa dangantaka da wani mutum na kwarai ya haɗa dangantaka da wani salihin bawa ya haɗa dangantaka da wani annabi daga cikin annabawa ta yuma yana daga cikin ulul azumi minar rusuli kamar irin sa annabi nuhu alaihi salatu wassalam domin annabi nuhu yana daga cikin ulul azumi minar rusuli manya manyan manzanni shugabannin annabawa da ubangiji subhanahu wataala ya ce da manzo Allah shi kansa ya koyi da su wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kayi hakuri irin yadda ulul azmi manya masu girma daga cikin manzanni suka yi hakuri wanda nuhu yana cikinsu wanda malamai suka ce su ne wanda ayoyi guda biyu cikin qur'ani suka yi ishara zuwa gare su aya cikin suratul ahzab da aya cikin suratul shura ubangiji madaukakin sarki ce inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin mu muka yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga nuhu nuhu ma shine na farkon su shar'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan والذي أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فذاك النبي نوح Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi ta yadda aka samu cikin tsatsansa cikin danginsa cikin makusantansa akwai waɗanda ba su yi imani ba ɗansa yana daga ciki sannan kuma matarsa ɗansa wanda suratu hud ta gaya mana gwagwarmayar da ya gudana tsakanin nuhu da ɗansa annabi nuhu lokacin da ya wa'azi tsawon shekara dubu babu hamsin mutanensa suka ƙi su yi imani da shi sai Allah ya umarce shi da cewa ya jirgin ruwa idan ya yi jirgin ruwan ubangiji subhanahu wata'ala zai sa sama ta yi ruwa ƙasa ta yi ruwa duniya za ta cika da ruwa ba wanda zai tsira sai wanda ya shiga wannan cikin jirgin ruwa na annabi nuhu alaihi salam to ana cikin haka ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya sa nuhu ya yi jirgi sai ce to idan ka ga alamar tanderu ko kaskon waina ko na gurasa yana kurzar da ruwa alamar cewa duniya za ta fara ambaliyar ruwa to ka ɗauki dukkanin jinsi na halitta guda biyu ka sanya a cikin jirgin ruwanka fasluk fiha min kullin zaujaini ka ɗauki dukkanin jinsi na halitta guda biyu namiji da mace to sannan kuma wa man amana da dukkan wanda ya imani tare da kai sai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil amma fa babu waɗanda suka yi imani da shi a wannan lokaci sai yan kaɗan wasu malamai suka ce mutum saba'in a duk duniya tare da tsawon lokaci da ya ɗauka na wa'azi shekara dubu ba hamsin fa labisa fihim alfa sanatin illa hamsina ama waɗansu malamai su ce mutum bakwai wasu malamai su ce ɗari bakwai ko ɗari bakwai ko dubu bakwai ko saba'in duk dai ‘yan kaɗan ne in ka haɗa da sauran population na mutanen duniya baki ɗaya wanda su ba su yi imani ba to a cikin haka tausayi na tsakanin ɗa da uba ya kama annabi nuhu nuhu ya tabbatar cewa ɗansa bai yi imani ba sharaɗi kuma Allah ya ce da shi kada ka ɗau kowa sai wanda ya yi imani to sai annabi nuhu alaihi salam tausayin ɗa da uba ya shiga tsakani wa nada nuhu ibnahu sai annabi nuhu ya kwalla wa ɗansa kira wa kana fi ma'azilin alhalin dan yana nesa da shi nuhun ko kusa ya taho ma ga uban yaki yake ce da shi irkan ma'ana zo ka hau wannan jirgin ruwa tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka zama tare da kafirai a lokacin da za a halakar da su duk da cewa kafirin ne amma yana guje masa kada mummunan sakamakon kafirci ya sauka gare shi to amma mai rabon shan duka bari ba ta magani dan nuhu a madadin ya amsa kiran ubansa sai ya ce a'a sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ni ga wani dutse can zan je in hau ruwa ba zai ci ni ba malaman tafsiri suka ce asali ma ba dutse bane ba kumfar kogi ce ta taru ta taru ta yi tudu ta yi haske daga nesa sai yake kallon kamar dutse ne kuma shi a tsammanin sa ruwan irin na yau da gobe ne wanda idan ruwa yana cin ƙasa kasa ƙasa in ka hau tudu sai ka tsira to amma ruwan ba irin na yau da gobe bane ba domin duniya bata taba ganin irin wannan ruwan ba kuma ba za ta taba ganin irin sa ba sama tana ruwa ƙasa tana ruwa ruwa ya zo ya cike duniya ya nutse ta ya shanye ta da dukkan abin da ke cikinta da aka yace sa'awi ila jabalin ya asimuni ni min alma ni kan zanje in hau wancan dutsen zai tsare ni daga ambaliyar ruwa ko wata matsala ta ruwa mahaifin yace da shi la asimal yawma min amrillahi illa man rahim kai yaro ka sani a yau ba abin da zai tsare ka daga wannan al'amari na Allah na ruwa da za a yi a duniya sai dai kadai in Allah ya ji kanka jin kanka shine ka kasance tare da ni a cikin jirgin ruwa to amma ina wannan ɗabi amsa kira ba domin daman kaddara Allah ba ta kaddara cewa yana daga cikin waɗanda za a tseratar ɗin ba Fa fahala bainahumal mawj take sai igiyar ruwa ta raba tsakaninsu ko maganar ma basu gama ba ko ban kwana ma basu yi ba fa kana min al wannan ɗana annabi nuhu sai ya kasance cikin waɗanda aka dilmiyar to haka al'amari ya cigaba gaba da gudana aka yi ruwan tufana duniya ta cika da ruwa duk wanda bai hau jirgin ruwa ba kuma ya halaka bayan an gama halakar da duk abin da ke cikin duniya sai iya na jirgin ruwa suka rage sai Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da jirgin ruwa jirgin ruwan ya tsaya a wani waje da ake kira da judi a wani yanki na mausil mausil tana cikin kasar indiya a yanzu Da ka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qudiya al-amru wastawat alal judi aka gama abin da aka kaddara za a yi na halakar da waɗanda ba su yi imani da Nuhu ba kuma ba su shiga jirgin ruwa tare da shi ba jirgin ruwan kuma wastawat ta daidaita alal judi kan tsibirin judi ta tsaya to bayan an fito Nuhu ya ga yadda duniya ta kasance kowa ya mutu kowa ya halaka har da wannan ɗan nasa wana da Nuhu rabbahu sai annabi Nuhu ya ɗaga hannu yana addu'a yana kiran ubangiji qala rabbi inna bani min ahli yace ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalaina ma'ana tabbas ni na haife shi wa inna wa'adaka alhaqu kuma na san ka gaskiya ne domin ka ce zaka tsayaratar da ni ka tsayaratar da iyalaina to amma iyalai anan Allah yana nufin masu imani banda iyalai waɗanda ba su yi imani ba to shi annabi nuhu sai ya ɗauki fassarar iyalai da faɗin ma'ana yana nufin duk wanda ya fito daga tsatsansa ko ya yi imani da shi ko bai yi imani da shi ba in dai da wata alaka da dangantaka ta jini to zai shiga cikin iyalai shi ko Allah ba haka yake nufi ba iyalin annabi kadai wanda ya imani da shi in baka yi imani da annabi ba ko shi ya haife ka ba a kiranka da suna iyalinsa shine Allah subhanahu wataala ya fitowa da annabi Nuhu wannan bayani dalla dalla filla filla da haka Allah subhanahu wataala ya ce bayan Nuhu ya ce innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlika Allah ya ce ya nuhu wannan ɗa da kike gani baya daga cikin iyalanka da muke nufi a cikin aya cewa za mu tsiratar da su saboda me innahu amalun ghairu salih domin aikin sa ba aikin kwarai bane ba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm daga yanzu kar ka sake tambaya ta abin da baka sani ba inni a'ibuka an takuna min aljahilin ina maka wa'azin kar ka zama cikin jahilai to wannan ayar ta nuna mana cewa nuhu ya gamu da jarabawa ta wannan bangaren ɗansa bai yi imani ba ɗansa yana daga cikin wanda ruwan na ya halakar to sannan ga jarabawa ta biyu da dai nuhun ya sake fuskanta shine kuma matarsa ita ma bata yi imani ba sai Allah ya fara buga misali da ita malamai suka ce wannan dan Allah ya nuna wa dukkan wani kafirin duniya cewa alakarsa da mutumin kwarai ba za ta yi masa amfani ba in dai shi bai tsaya yayi aikin kwarai ba wannan kuma kamar habaici ne da ya da magana ga yahudawa waɗanda suke tunƙaho da cewa su iyayensu annabawa ne su iyayensu mutanen ƙwarai ne har ma suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne mu Allah yake so lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda kunu hudan aw nasara tahtadu to da ka ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa kafiri a kowane lokaci yake a kowane zamani yake cikin kowace al'umma matukar bai yi imani ba dangantakarsa da wanda ya yi imani ba za ta amfanar da shi komai ba matan nuhu alaihi salatu wassalam ubangiji madaukakin sarki ce wa mar'ata lutin da kuma matan lutu kana ta su biyun sun kasance ta hata abdaini karkashin igiyar auren bayi guda biyu min ibadina daga cikin bayin musalihaini annabawa domin ana nufin salihain anan annabawa kamar yadda mun sha faɗa duk inda kalmar salih ta zo a maganar annabta to ana nufin annabi domin annabawa su ne kololuwar salihai rabbi kad ataitani min mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والهقني بالصالحين أي بالنبيين كما يدعى النبي يوسف يفعل kuma haka a kissar annabi ishaq ubangiji ya ce fa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin ai nabiyyan min an-nabiyyin to da haka kana ta ta hata abidaini min ibadina salihai waɗannan mata guda biyu da Allah zai buga misali da su ga dukkan kafirai sun kasance karkashin igiyar auren bayi guda biyu daga cikin bayin mu annabawa na gargari domin dukkan wani annabi na gari ne fa kana huma amma sai suka ha'ince su malai ce fi dini ha'inci amma irin na addini iz kafarata domin su biyin duk sun kafirta wa kanat imra'atu nuhin ita matar annabi nuhu ta kasance wasmuha wahila wanda a wani kaulin malaman tarihi sun ce sunanta shine wahila taqulu liqaumiha tana cewa da mutananta innahu majnun mijinta annabi nuhu mahaukaci ne ma'ana a tsawon lokacin da annabi nuhu ya ɗauka yana wa'azi in ya wa'azi ya wa'azi sai wa'azin nasa ya fara kama zukatan mutane kamar za su yi imani sai matarsa ta dawo tana cewa yanzu ku maganan nuhu za ku kama ba ku san nuhu mahaukaci ba ne ni ma zaman haƙuri nake da shi to kawai sai mutane su koma ruwa sai ah to gashi matarsa ta ce mahaukaci ne dan me zamu biyo mahaukaci in ka biyo mahaukaci kai ma ai ka zama mahaukaci dan uwansa to wannan shine ha'incin da matan Nuhu ta rinka masa yana tifkawa tana warware masa yana ginawa tana rusa masa yana kokarin shiryar da mutane ita kuma tana kokarin kashe masa gwiwa da buɗa masa ƙasa a fuska da nuna cewa shi ba akan daidai yake ba wa imra'atu lutin ita kuma matar lutu wasmuha wa'ila wanda ita kuma malaman tarihi suka ce sunanta wa'ila tadullu qaumahu ala adiyafihi ita abin da take tana nuna wa mutanen annabi lutu masu aikata luwaɗi? cewa lutu yayi baki domin lutu ya rayu a cikin kasar jordan a wani gari da ake kira da sadum wanda wannan gari duk mutanen garin sun yi ittifaki junansu akan aikata al'ada ta luwaɗi Allah subhanahu wataala ya jarabci luɗu da zama a cikin su a tsakiyar su wanda shi luɗu ba dan asalin kasar bane ba ba dan asalin wajen bane ba tura shi aka yi je musu wa'azi to da haka tunda ya zo gari kuma shi ma dan dangi ne yana da ƴan uwa a wani gari dole ne lokaci bayan lokaci zai rinka samun ziyara to duk wanda ya kawo wa luɗi ziyara matan luɗi sai ta fita gari sai ta je ta gaya wa mutanen gari cewa fa gidanmu an yi baki sai su zo su kewaye gidan su tare bakin su danne su ta karfin tsiya sai sun yi luwaɗi da su har sai da ta kai ba a zuwa wajen lutu sai cikin dare idan baƙi za su zo wajensa ziyara sai dai su biyo dare to idan mutane suka zo cikin dare ba su sani ba ita kuma sai ta koma ta yi wata dabara sai ta kunna wuta da an ga haske a gidan nuhu a ludo inda daddare ne to an san cewa lallai akwai baƙi to shi ludin mijin nata baya gane ashe inkiya take wa waɗancan mutanen banzan sai ya ɗauka cewa ɗan wani taɓa lashe za ta yi wa bakinsa su ma bakin ba sa ganewa to amma su mutanen garin da sun ga gidan ludu ya yi haske wuta ta tashi sama to sai san cewa gidan akwai baki sai su zo idan kuma da rana ne bakin suka saɗaɗa suka shigo ba tare da an gane su ba nan kuma sai ta haɗa itace ya ta hayaƙi ba za ta bar shi ya kama ba domin inda rana ne dan hasken wuta ya ɗaga ba dole ne a gane ba saboda hasken rana amma da sun ga gidan luɗi yana hayaki da rana to sun san akwai baki a gidan sai su zo su aiwatar da ɗabi'ar da suke to ita kuma wannan shine ha'incin da take wa mijinta waccan ta ha'inci mijinta ta kafirce da Allah sannan kuma tana bi tana hana mutane su imani da shi wannan ta ha'inci mijinta ta kafirce wa Allah sannan tana taimakawa maɓarnata wajen aiwatar da barna da ta'addanci wanda shine luwaɗi to wannan shine ha'incin da waɗannan mata guda biyu suka yi sakamakon haka ubangiji madaukakin sarki ce falam yughniya anhuma min Allah shay'a matan nuhu nuhu ba zai tsina na mata komai a wajen Allah ba matan ludu ludu ba zai tsina na mata komai a wajen Allah ba ma'ana a ranar lahira nuhu zai shiga aljanna amma mata sauta za ta shiga ranar lahira ludu zai shiga aljanna amma mata sauta za ta shiga tare da cewa ba shakka matan annabawa ne amma zamansu da annabawan bai tsina na musu komai ba bai amfana musu komai ba to kaga da wannan dukkanin wanda yake takama da wata nasaba ya shiga ya kamata ya shiga taitayinsa duk kusancin ka da wani wali ko wani mutumin kirki bai kai kusancin matan Nuhu da Nuhu ba bai kai kusancin dan Nuhu da Nuhu ba duk kusancin ka da wani takamarka da cewa kai jikan wani shehi ne ko wani waliyi ne bai kai kusancin ka da Ibrahim da mahaifinsa ba da haka Allah ya buga mana misali ta kowace fuska in ke takamar ki matar babban mutum kika ki ba Allah to ga matan Nuhu da matan Lutu basu ba Allah ba Allah ba zai musu kara ba kona su zai in takamar ka dan mutumin kirki ne kai yasa ka kika tsaya kai aikin kirki ka zama dan malam ka ki halin malam rago da wutsiyar kare ko to ga dan annabi Nuhu shi dan annabi ne ma ba wai jika ba yau da dama yau wanda zaka ji suna kafille suna kafafa suna so su ci alfarma jikoki ne ma in ma ta tabbata jikokin ne shi ne jikan wane shi ji to ɗa ma bai samu albarka ba da bai yi aikin kirki ba ina kuma ga jika duk wanda ya sha inuwar gemu ko bai kai ya makogaro ba duk yadda za ka ji daɗin uba baka kai ya ɗansa ba dan kai jika ne to da haka Allah ya buga wannan misalin dan mu shiga taitayin mu ubangiji ya buga misali da Ibrahim in ta kamar ka kai wani ne ya haife ka to Nuhu ma ɗansa bai sha ba in takamar ka kai ka haifi wani zaka ci alfarmar ɗanka baka kai ya mahaifin Ibrahim ba ya haifi ɗaya daga cikin ulul azumi na rusul ubangiji madaukakin sarki ce uh, uh, uh, ubangiji ya buga mana misali da annabi Ibrahim wala qad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifin da watlu alaihim naba ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin har izuwa karshen aya da kuma ubangiji subhanahu wataala yace kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله هل إذوا كرشي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هل إذوا كرشان آية ubangiji subhanahu wataala yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min to da Allah subhanahu wataala ya kare wa dukkanin wani dan adam hanzari abinda ake nufi kada ka kuskura ka ce zaka fake da wata dangantaka taka kada ka kuskura ka ce zaka fake da wani babba ka jingini zuwa gare shi matukar baka yi aikin kirki ba ba dangantakar da za ta yi maka amfani mazala ya ce da na Fatima i'mali fa inni la ugni anki min Allah shay'a ke Fatima ki tsaya ki aiki ni ma bazan tsina na miki komai a wajen Allah ba in baki aiki ba sai ki zama kamar dan Nuhu da bai yi aiki ba babansa ba zai amfana masa komai ba haka nan matarsa ita ma ba zai amfana mata komai ba saboda ba ta yi aikin alkhairi ba Wakila dukulan nara za a ce da matan annabi nuhu da ludu a ranar lahira ku shiga wuta ma'adda na tare da sauran masu shiga min kufari qaumi nuhin wa qaumi lut abin nufi za a ingiza su tare da kafiran al'umma su dangantakar mazajen su da nasabar su da matsayin su a wajen Allah ba za ta hana Allah ya musu azaba ba malai wa sani misali na biyu kuma fa lil mu'minina shi kuma ga mu'minai al muttasilina bil wanda su kuma suke da dangantaka da kafirai domin wani lokacin zaka ga an yi rashin sa'a musulmi ya fito daga tsatsan kafiri wani lokaci kuma kafiri ya fita daga tsakan musulmi kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan yana daga cikin manonin faɗin Allah yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wani lokaci Allah ya fitar da mai daga jikin matacce mai rai ana nufin musulmi daga jikin kafiri kamar yadda annabi nuhu ya haifi ɗa kafiri kaga shi nuhun mai rai ne amma wanda ya fita daga jikinsa kuma matacce ne domin kafiri da shi da matacce duk ɗaya ne Allah ya ce awa man kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به, به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وما يستوي الأحياء ولا الأموات أحياء أنا نفهم مسلمي أموات أنا نفهم كافري da haka Allah ce da rayayyu da matattu ba za su yi daidai ba ana nufin da musulmi da kafirai ba za su yi daidai ba daidai da la yasawi ashabun nari wa ashabul janna daidai da afana ja'alul muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumun da haka a wannan misali kuma na biyu shine inda zaka samu kafiri amma kuma ya haifi musulmi ko kuma kafiri a ka samu kai musulmi amma kuma ya dangantu da kafiri ko dai dangantuwa ta aure ko dangantuwa ta haihuwa ko dangantuwa ta wani alaka ta jini shine ma ce wannan shine misali na biyu shi kuma za a buga shi ne da musulmi ko muminai waɗanda suka dangantu da kafirai ta hanyar kusanci ko ta hanyar wata alaka ta zamantakewar duniya فقال سي الله يجي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين to gabanin fassara wannan aya ta biyu a waccan aya ta farko ubangiji subhanahu wataala yace daraballahu masalan Allah ya buga misali wanda wannan ya nuna kenan yana daga cikin hanyoyin da Allah ya bi wajen karantar da bayinsa buga misali larabawa sukan ce bil misal yattadihul maqal ta hanyar misali sau da dama zance kan fito fili a fahimce shi a wani kaulin ma sukan ce bil misal yafhamul himar ta hanyar buga misali mutum ko kwakwalwar jaki ce da shi sai ya fahimta shi yasa Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkarun ga misalai nan muna bugawa ga mutane dan su yi tunani dan su fahimta wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al'alimun ga misalai nan muna bugawa ga mutane ba mai ganewa ya fahimta sai mai ilimi shi yasa wani daga cikin magabata ya ce duk lokacin da aka buga misali a Qur'ani na kasa fahimta sai in yi kuka domin wannan ya tabbatar min da gajiyawata da kasawata ta fuskar ilimi domin matukar kana da ilimi to in an buga misali a qur'ani zaka fahimta amma matukar aka buga misali a qur'ani ka kasa fahimta to matsalar ba daga qur'anin bane daga kwakwalwarka ne sai ka nemi Allah subhanahu wataala ya fahimtar da kai to da Allah ya buga misali kuma yana buga misali ba kuma ya kunyar buga misali da komai in misalin ya biyo ta kansa sawa'an kudan zuma ne sawa'an sauro ne sawa'an menene kamar yadda ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunyar ya buga misali da sauro ko abin da yafi sauro girma a wani waje yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu ya ku mutane an buga misali ku kasa kunne ku ji duk wanda kuke kira koma bayan Allah ba zai iya ya halicci daidai da sauro ba a kuda ba ko kuma makamancin kuda inda duk masu kimiyya da fasahar duniya za su taru don su kera kuda irin na Allah ba za su iya ba to da haka wannan yana daga cikin misalai na Qur'ani wanda Allah yake bugawa don mutane su fahimta abu na biyu cikin ayar ubangiji ya ce da matan annabawa guda biyu fa khanatahuma sai suka ha'ince su me yake nufi da ha'inci anan shine abin da muka karanta abin da malam ya faɗa ha'incin matan Nuhu in yi wa'azi ta ce da mutane mahaukaci ne kar ku yadda ha'incin matan ludu tana yin sainin ga mutanenta masu luwaɗi na su gane cewa ludu yi baki su afko musu wannan shine ha'incin da haka malamai suka ce khiyanatun diniya la khiyanatun zawjiyya ha'inci ne na addini ba ha'inci ne na auratayya ba domin akwai ha'inci na auratayya mace tana da miji kuma ta fita tana zina to wannan bi ijma'i na malamai ba wani annabi da matarsa ta taɓa yin haka a duniya suka ce domin abin da ke sa mace ta fita yawon banza alhalin tana da aure bai wuce abu guda biyu ba abu na farko shine ya zama ba ta samun biyan bukata ta hanyar auratayya da mijin da take zaman aure da shi baya gamsar da ita bukatar ta tafi bukatarsa to wannan zai ɗebe ta zuwa ga ta fita tana neman cikon biyan bukata a waje a wajen sauran waɗansu mazaje to su duk annabawa da ka sani a duniya ubangiji subhanahu wataala ya sa su sun fi kowa lafiyar mazantaka a cikin mutanensu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani karfin namiji lafiyayye guda goma shi yasa za ku ga annabawa sun fi kowa daga cikin mutane yawan mata saboda me sun fi kowa karfin lafiyar mazantaka annabi Sulaiman yana da mata da yawa a rana ɗaya yakan sadu da mace saba'in casa'in ɗari annabi Dawud mahaifinsa yana da mata dubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara nana Aisha ta ce dukkan mu tara yana iya kewaya mu a dare a dare daya sallallahu alaihi wasallam to kaga ta wannan fuska annabawa ba su da wannan matsala sannan matsala ta biyu wani zai iya yiwa yana da karfin sha'awar biya wa matar tasa bukatar amma sai dai kuma ba irin mijin da take so bane ba ba kyakkyawa bane kila na ladan noma ne shi ma aka bata to su kuma annabawa sun fi kowa kyau a cikin al'ummarsu duk da za a yi gasar sarkin kyau a kowace al'umma da annabin ta annabin shi zai cinye ga misali nan da Yusuf a rana ɗaya matan mutanen Misra matan manya-manyan ƙasar Misra gwamnoni da kwamishinoni da 'yan eh, majalisu da sanatoci da ministoci kai har da mata shugaban ƙasa aka yi taron manyan mata amma suka ga Yusuf duk suka kiɗime suka ruɗe kowace ta koma tana yanka hannunta da wuƙa ba tare da ta sani ba saboda kyan Yusuf فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم da suka ga annabi Yusuf duk suka ruɗe suka ce hasha lillahi mamaki ya tabbata ga Allah ma hadha bashara kai wannan ba dan adam bane ba in haza illa malakun kai wannan mala'ika ne ko a cikin mala'ikun ma wannan babba ne kuma suka yi ta yanke hannunsu ba sa ji kaga wannan ya nuna annabawa ba munana ba ne kyawawa ne to da haka malamai suka ce wannan ya nuna ba yadda za a yi a samu wani annabi wanda matarsa take sha'awar wani namiji kai ba wai ta auci wani namiji ba a mafarki matan annabawa ba sa mafarki da wani namiji domin duk lokacin da kaga ka kwanta kayi mafarki da wata mace ta burge ka kenan duk lokacin da kika kwanta kika yi mafarki da wani namiji ya burge ki kenan ma'ana ba ki da irinsa ba ka da irinta to amma su annabawa su ko mafarkin wasu maza ba sa yi an gane ko sai dai su wani mafarkin na daban amma mafarki na sha'awa da wani namiji wannan baya yiwa malamai suka ce ko da za su yi mafarki da ɗa namiji na sha'awa sai dai su yi mafarki da mazajensu su ne annabawa ɗin da haka annabawa ba su samu matsalar matansu su nemi wasu maza a waje ba domin wannan mustahili ne a cikin haƙƙin annabawa bari ku ji kaɗan daga cikin maganganun da malamai suka faɗa ibn kasir yake cewa walaysa al-muradu bi qawlihi fa khanatahuma fi fahisha bal fi dini da Allah ya ce fa ma sai waɗannan mata suka ha'inci mazajen su su biyun ce ba ana nufin fi fahishatin wajen aikata alfasha bane ba yace ce balfi dini ce abin nufi suka ha'ince su ha'inta a cikin sha'anin addini ba a cikin sha'anin zamantakewar aure ba yace fa inna nisa al'ambiya anbiya'i domin duk matan annabawa Allah ya tsare su ya kange su anil wuqu'i fil fahisha daga biran fadawa cikin alfasha zina kenan li hurmatil anbiya idan alfarmar annabawan kama qaddamna fi suratul nuri yace kamar yadda mun yi bayani irin wannan a wajen bayanin suratul nuri to sai ibnu kasir ya ci da kawo maganganu na magabata da suke tabbatar da haka yace wa qala al-awfi an ibn abbas imam al-awfi atiya yake cewa daga abdullahi dan abbas qala abdullahi dan abbas yace kanat khiyanatuhuma ha'incin matar annabi nuhu da matar annabi lut ga mazajensu ya kasance annahuma kanata ala ghairi dinihima abin nufi su ba su rayu akan addinin da mazajen su suka rayu a kai ba kenan yau idan kana da wani addini matarka tana wani addini na daban to ko shakka babu a iya cewa ta ha'ince ka amma ha'inci a nan ba irin na ta tafi ta nemi wani namiji ba khiyana diniya ba khiyana zaujiya ba ibn abbas ya ce fa kanat imra'atu nuhin matar annabi nuhu ta kasance tutalli'u ala sirrihi ala sirri nuhin tana gaya wa mutane sirrin nuhu fa iza amana ma'a nuhin ahadun idan ɗaya daga cikin annabi eh, mutanen annabi Nuhu ya yi imani da shi yazo ya musulunta ya karbi kalma a wajensa akhbaratil jabadira min qaumi nuhin bihi sai ta je ta gaya wa sauran manyan kafiran gari sai su kama wannan ko su kashe ko su ci gaba da azabtar da shi wannan a wani kauli kenan aka ce irin ha'incin da matan Nuhu take masa ma'ana ba wai hana mutane ta suke su imani da shi ba a idan ta gane wani yayi imani da Nuhu ya zo gidanta ya tadda mijinta ya karbi kalma a wajensa ya musulunta to ita kuma sai ta zagaya baya sai ta gaya wa sauran kafirai cewa wani fa ya bar ku ya dawo wajen Nuhu su kuma sai su kama shi sai su ci gaba da azabtar da shi ko shakka babu wannan ha'inci ne ce wa amma ra'atu lutin ita kuma matan lutu fa kanat adafa lutun ahadan ta kasance idan Nuhu ya karbu lutu ya karbu bakuncin wani akhbarat bihi ahlal madina mimman ya'malu su'a sai ta je ta gaya wa 'yan gari waɗanda suke aikata alfasha ta luwadi sai su kawo hari wa qala dhahak imam dhahak yace an ibn abbas daga abdullahi dan abbas ma bagati mar'atu nabiyyin kabtu ba wata matar annabi da ɗai da ta yi zina a tarihin duniya inna na kanat khiyanatuhuma fi dini ha'incin da matan nuhu da matan lutu suka yi wa nuhu da Luɗu ha'inci ne irin na addini to wannan shine maganar da dukkanin wani littafi na tafsiri da zaka bibiya na musulunci zaka samu ba wani annabi da a tarihin duniya matarsa ta taba aikata alfasha ta zina a wajen mutane ɗaya za ka tarar da ba haka ba su ne 'yan shi'a alaihim min Allah ma ya sahi Allah maɗaukakin sarki ya musu abin da suka cancanta 'yan shi'a sun tafi a kan cewa matan Nuhu da matan Lutu sun yi ha'inci kuma suka ce irin ha'incin da matan Nuhu da matan Lutu suka yi irinsa ne Aisha da Hafsa suka yi domin a wajen 'yan shi'a da nana Aisha da nana Hafsa su ma daidai ne da imra'atu Nuhin wa imra'atu Lutin matan Nuhu da matan Lutu sun yi khiyana kuma suka ce khiyanar shine suna aikata zina alhalin suna da mazan aure bari ku ji kaɗan daga cikin maganganun da suke faɗa game da haka akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a wanda ake kira da Muhammad Baqir Majalisi yake faɗa a cikin wani littafi nasa mai suna Haqqul Yaqin da kuma tafsirul Qummi na wani malamin su mai suna Qummi al-Allamatul Qummi da ya zo fassara wannan aya ta cikin suratul taharimi anan da kuma waɗancan na baya da muka karanta in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu sai yake cewa idza zahara al mahdi wai idan imamin su mahdi na ƙarshen zamani ya bayyana yace fa innahu sayuhyi aishata wa yuqimu alaiha al shi shine limamin da zai zo ya taso da nana Aisha daga kabarinta ya tsayar mata da haddi aka ce haddin me yace hajjin zina da ta tayi lokacin tana auren annabi ba tare da ya sani ba to haka nan a wajen ayoyin suratun nuri in kana so ka ga wannan magana ta waɗannan malamai nasu a cikin littafin haƙul yaqini shafi na 347 na bakir majalisi da kuma littafin tafsirul qummi shi ma shafi na 712 tafsirin suratun tahrim to sannan wani daga cikin malamansu wanda suke kira da suna as-saduq shi ma yake faɗa yace ya rawaito daga Abu Ja'far yana nufin Muhammadul Baqir wai ya ce amma lauƙa makaimuna lallai idan limamin mu ya tsayu shine mahadi na ƙarshen zamani laqad ruddat ilaihi humaira wai za a dawo masa da nana Aisha hatta yujlidaha haddan har sai mata bulalarta ta haddi wacce ta yi ta zina da ta yi wai lokacin tana auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan yake nuna cewa yan shi'a addinin su daban da addinin musulunci domin duk abin da musulmi suka yi ijma'i akai sai ka tarar su sun saba musu duk abin da musulmi suka tafi akai sai ka tarar sun bauɗe a kansa hujjarsu sun ce matan Nuhu da matan Lutu ta yi sun yi ha'inci to in ko matan Nuhu da matan Lutu sun yi ha'inci me zai hana matar Muhammadu ma ta yi ha'inci ai Lutu da Nuhu ma annabawa ne to da haka matan annabawa suna iya yin ha'inci gashi Allah ya ce fa khanatahuma ma'ana su sai suka fassara ha'incin da cewa ha'inci ne na aurataya ba ha'inci ne na addini ba wanda kuma duk malaman musulunci sun tafi akan cewa ha'inci na aurataya baya yiwa ga matar annabi daga cikin annabawa kai ba ma annabi Muhammadu ba hatta matan Nuhu da Lutu ha'incin su ba ha'inci na aurataya bane ba domin idan ka faɗi haka kace ha'inci ne na aurataya ba matan ka zarga ba mazan ka zarga domin duk mijin da aka kama shi da laifin baya iya biyan buƙatar sha'awar matarsa har ta fita ta yi zina to in ma bera da sata daddawa ma da wari mana in ma ita tana da laifi to asalin laifin na waye mijinta ne domin sai bango ya tsage ka dangare ke samun wajen shiga to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsare annabawa ta wannan bangaren baya yiwa a samu matansu da wannan laifin to kuma ma in ban da sakarci da shashanci irin na 'yan shi'a yanzu kuna nufin daidai ne annabi Muhammadu da annabi Nuhu da annabi Lutu dan annabi Lutu matarsa ta yi abu annabi Nuhu matarsa ta yi abu shi kuma sai ya zama dole sai annabi Muhammadu shi ma matarsa ta yi yayi da annabi Nuhu da annabi Lutu ba daidai suke da annabi Muhammad ba haka da matan Nuhu da matan Lutu kuma ba daidai suke da matar annabi Muhammad ba domin su matan annabi Muhammad Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa kuma a ƙarshe ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait da ana nufin matan annabi Muhammad anan wa yutahhirakum tatahira kuma Allah yace matan annabi ummahatul mu'minina ne banda su ba wani matar annabi da aka ce ummahatul mu'minina ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ma'ana Allah ya ta nuna mana cewa matan annabi Muhammad sun fi kowaɗanne mata kamar yadda mijinsu ya fi kowane namiji da ka in ma da a ce muƙaddara matan nuhu ha'incinta na aure ne matan luɗa ha'incinta na aure ne to duk da hakan ba zai zama hujja da dalili akan cewa mata annabi muhammadu kuma sai ta yi haka ba domin ai ita ba irin waccan bace mijinta ma ba irin na waccan bane ba ballantana kuma dukkanin matan annabawa ubangiji subhanahu wataala ya hane su gabaran aikata wannan ba dan komai ba sai dan ya tsare mazajen su ya kare su ya mutunta su alaihi musallatu wassalam ubangiji ya ce wa daraballahu masalan Allah ya buga misali na biyu lillazina amanu ga muminai waɗanda suke da alaƙa da kafirai alaƙar mumini da kafiri ba ta cutar da shi da komai da kafiri zai haife ka matukar kai kai imani in an je lahira Allah ba zai ɗauki laifin mahaifinka ya kama ka da shi ba domin wala taziru waziratu wizra ukhra ba a kama iyaye da laifin yaya kamar yadda ba a kama yaya da laifin iyaye imra'atu fir'aun misali shine ga matar fir'auna ma'ana inda miji ya zama na banza mata ta zama ta gari can kuma maza suka zama nagari mata suka zama me na banza mata suka yi nagarta a maza suka yi nagarta matan suka ƙi nan kuma ga matar ta yi nagarta amma mijin ya fanɗare to ke ma in Allah ya jarabce ki da irin haka ke ce ta gari mijinki ba nagari ba Allah ba zai hana shiga ki aljanna ba barnan mijinki ba za ta cutar da ke ba to kai ma kuma in Allah ya jarabce ka kai ne nagari matarka ba ta gari ba ka yi ta kokari yi abin da kake iyawa ne mata wa'azi da shiryar da ita in ta ki in an je lahira sai kai ka shiga aljanna ita ta tafi mana ma'ana dan kun rayu a duniya kuna auratayya baya nuna dole kuma in an je lahira sai kun ci gaba da zama tare wasu za su rayu a duniya miji da mata amma in an je lahira ɗaya tafi aljanna ɗaya tafi wuta wasu za su rayu a duniya ɗa da uba gida ɗaya amma in an je lahira ɗaya tafi aljanna ɗaya tafi wuta ma'ana dai in mun fahimci rayuwar duniya da lahira gwagwarmaya ce gudun ya da ƙanin wani ake yi ka yi ƙoƙari in mahaifinka ya yi nagari ku shiga aljanna tare wannan shi ake so amma in shi ya turje tafi ka bashi ki yi ƙoƙari in mijinki ya nagari ku tafi aljanna tare in ya turje tafi ki bashi wannan shi ne ka'idar Allah amma kar ka ɗauka cewa dole dan kun rayu a duniya tare dole dan wane ya haife ka dole dan ka haifuwa ne dole dan wane ya aure ki dole dan kin auruwa ne kuma dole sai kun tafi tare ba zai yiwu ba zai iya yiwa a tafi tare zai iya yiwa a raba gari يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وبا يقول يبدا لا يقول يبا أبا مجي يقول يبا ما تاما تاتا قد تبا مجي دزا أي هكا أرانا تاجن القيامة وبنجي يتي امرأة فرعون ما تب فرعون آمنت بموسى وتتاي إيماني دا النبي موسى واسمها آسيا سنن تشيني آسيا بنت مزاهم إر مزاهم وكانت ذات فراسة صادقة تاكسن شيمي هنجن نيسا مي فتا كمر دا ينكم وكاه ma'ana idan ta yi tunani ta faɗi abu zai faru sai kuma ka ga abin ya faru wannan shi ake kira da firasa akwai irinsa a cikin addinin musulunci ya so da dama wani mutum duk abin da ya faɗa sai ya faru kuma baya alaka da aljanu baya wani wuridin ruhanai baya komai Allah kaɗai yake haskaka masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa a al'ummomin da suka gabata akwai da yawa cikin su masu irin wannan mutum yana faɗar abu kuma abin ya faru kuma ba alaka yake da aljanu ba komai ba Allah ne yake kimsa masa sakamakon imaninsa da kyakkyawar sa da Allah manzo Allah yake inna mimman kana qablakum muhaddathun wa in yaku fikum fa umar cikin waɗanda suka gabace ku akwai mutane masu irin wannan su faɗi abu kuma abin ya zo ya faru ko ba haka ba annabi yusuf ba irin wannan ilimi yake da shi ba na fassara mafarki mafarki ne za a yi abu kaza zai faru ya fassara kuma abin ya zo ya faru kamar yadda ya faɗa mutane biyu suka yi mafarki mun ga kaza mun ga kaza mun ga kaza fari za a yi shekaru masu zuwa amma Allah ya nuna wasu a mafarki suka zo suka gaya wa Yusuf mun ga shanu guda bakwai kosassu da ramammu amma ramammun suna cinye kosassun mun ga gona iri biyu zanganniya bakwai bakwai bushashu da kuma lafiyayyu waɗanda suke masu ruwa a jika amma masu ruwa eh, busassun suna cinye masu ruwa a jika sai ce tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fazaruhu fi sunbulihi illa kalilan. mimma ta'kulun thumma yati min ba'di dhalika amun sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughasu an-nasu wa fihi ya'sirun to da cikin al'ummar da suka gabata akwai irin wannan annabawa da waɗanda ba annabawa ba manzo Allah yace in a cikin ku akwai mai irin wannan Umar yana ciki sau da dama Umar zai faɗa abu kuma abin ya faru sau da dama Umar zai faɗa abu abin ya faru to cikin irin waɗanda aka samu a mata masu irin wannan a al'ummomin da suka wuce akwai matar Fir'auna in ta faɗi abu zai faru gobe kuma goben in ta yi abin sai ya faru shine malai yace wa kanat ta Firasakin sadiqa ta kasance mai hangen nesa kuma hangen nesan nan ce mai kama da yankan wuka fi Musa hina qalat lokacin da ta faɗa gashi misali game da sha'anin annabi Musa an kawo shi gidan Fir'auna an tsince shi Fir'auna a lokacin yana yanka yaran mutane amma tana ganin annabi Musa sai ta ce a'a qurratu ainin li walad la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun ana kawo annabi Musa gaban matar Fir'auna ga Fir'auna ga matarsa suna zaune a falo suna hutawa ana kawo jarirai Fir'auna yana bada oda aje a yanka su amma ana kawo annabi Musa ubangiji ya ɗau soyayyar annabi Musa ya jefa a cikin zuciyarta shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni kawai sai ta ji tana son annabi Musa duk sauran jariran da ake kawowa ba ta jin son su ya shiga ranta daka in an zo ce a yanka su ba ta ceton su ba ta cewa a kyale su amma Musa ana kawo shi sai Allah ya jefa santa a zuciyarsa sansa a zuciyarta daka sai ta ce da mutunta da sauran fadawansa la taqtuluhu wannan yaron kan ku kashe shi qurratu ainin li walak wannan yaro zai faranta min rai zai faranta ma sa an yanfa ana da sannu wannan yaro zai mana amfani aunar tafizahu walada kai koma mu rike shi ya zama da Allah ya ce wa hum la yashuruna amma ba su sani ba to abin duk da ta faɗa din nan sai da ya faru sai dai malamai suka ce da ta ce wa fir'auna qurratu ainin li wa laka farin ciki ne gare ni da kai kara nan ta yi masa ita ce farin cikin a gare ta amma shi ba farin ciki bane a gare shi to amma inda ba ta masa siyasa ba kawai ta ce farin ciki na sai ce yo danke ina ruwa na amma sai da ta yi masa siyasa zance sannan ta ce a sa an yamfa ana lalle wannan ɗa gaba zai amfane mu wannan kan ya tabbata annabi Musa ya amfane su domin ta sa shari'a ta zo musu addini ya zo gare su aw nattakhizahu waladan kuma za mu rike shi ya zama ɗa kuma hakan ta faru domin fir'auna ya rike annabi Musa ne a matsayin ɗa yana ɗaukar sa kamar ɗan da ya haifa shi yasa ma lokacin da annabi Musa ya fara masa wa'azi sai ya ce alamin rabbika fina walida ba mu muka rene ka ba a matsayin ɗa a gare mu mana Musa ka tuna irin wannan gatan da ne maka kamar ɗana fa na ɗauke ka walabis tafina min umrika sinina wa fa'alta kaza kaza kaza haƙi zuwa ƙarshe to da ka kana za ta firasatin sadiqa mai hangen nesa ce na gaskiya fi Musa game da sha'anin annabi Musa qalat qurratu aynin li walak fa fir'aun to da tafiya ta tafiya lokacin da annabi Musa ya fara bayyana da da'awa ta manzanci ita wannan mata sai ta musulunta ta yi imani da annabi Musa da haka fir'auna ya ci gaba da yi mata azaba hina aslamat lokacin da ta musulunta bi an auta da yadaiha ta yadda yasa aka ɗaura hannuwanta wa rijlaiha da kafafuwanta aka babban kare ta aka ɗaure ta a jikin turaku wa alqa ala sadriha ruhan kuma yasa aka ɗauki dutsen nika mai nauyi aka dora a kirjinta bayan an ɗaure ta a sama tana reto kafafuwanta da hannuwanta wastaqbala biha shams kuma yasa asata a tsakiyar rana a tsakiyar wuni cikin sahara rana ta kalle ta ta rinka gasa ta fa kana idza tafarraqa anha man wukila biha dhallalat hal malaika mala yace wannan yasa idan waɗanda aka sa su yi mata azaba suka baje suka batta a cikin rana sai Allah ya turo mala'iku sai su zo su yi mata inuwa Allah ya karrama ta tun daga duniya duk da fajircin mijinta sakamakon imaninta dan Allah ya nuna maka cewa fajircin makusancinka baya hana Allah ya magata inda ya kai ka zama nagari dan babanka bai zama nagari ba ba zai hana Allah ya maka alkhairi ba in kai nagari ne dan matarka ba ta zama ta gari ba Allah ba zai hana ya maka alkhairi ba inda kai ka zama nagari dan mijinki bai zama nagari ba Allah ba zai ki miki alkhairi ba inda yake kin zama ta gari ubangiji ya ce idh qalat na yayin da tace fi halit ta'azibi lokacin da ake mata azaba rabbi bin li indaka baitan fil janna ita addu'ar da take ya Allah ka gina min daki a wajenka cikin aljanna ko gida a wajenka cikin aljanna malamai suka ce wannan ya nuna matar fir'auna tana da matukar hankali da ilimi na addini da fahimta domin bata ce ba kaɗai Allah gina min gida sai ta ce a wajenka ma'ana sai ta yi abin da ake kira ikhtiyarul jari qabla dari ka zaɓi makoci kan ka sai filin gina gida da yawa mutane yau kawai abin da ke ɗauka hankalinsu in za su gida ina ne fili mai tsada ina ne filin masu da akwai baya duba waye makocinsa a hannun dama ko a hannun hagu yausa da dama sai ka gina gida mai tsada amma sanadiyar makoci sai ka shiga wuta in baka samu makoci na garba in baka samu makocin da za ku zauna lafiya ba in ka samu makocin da zai cutar da kai kai kuma ka kasa haƙuri kai ta cutar da shi ko kai ta ramawa ko makamancin haka za ka ga mutane masu hankali sau da dama za su zo suna ce da kai malam gidana nake so in siyar ko da da kuɗi mafi ƙanƙantar kuɗi don in rabu da wani mummunan makoci akwai wani wanda ya zo ya taɓa gaya min haka a masallacin turayin wata rana bayan mun idar da sallah yana makotaka da gidan shugaban yan shi'a a garin nan a wannan lokaci yace an kange mana gidaje an tsare mana hanya kullum ana shigo mana da mutane da bakaken kaya ana cutar da iyalanmu ana kaza ana kaza yace wallahi malam ina tsoron in ce zan siyar da gidan in na ce zan siyar na san su za su siya su kara barna akan barna amma ba dan haka ba ni zan iya tashi in bar wajen da haka mutumin kwarai mai hankali da tunani yakan zaɓi abokan zama tun kafin ya samu wajen zama matar fir'auna ta zaɓi abokin zama tun kafin ta samu wajen zama sai ta ce rabbi bin li indaka ya Allah ka gina min amma a wajen ka. baitan gida fil janna a cikin aljanna wa najini ka tsiratar da ni min fir'auna daga fir'auna wa amalihi da ayyukansa malai ce fa kashafa laha ko fa kushifa laha fara'athu tana cikin wannan addu'a sai Allah ya sa mala'iku suka yaye mata sammai baki daya sai da ta hango gidan da Allah ya gina mata din a saman sammai bakwai Abdullahi dan Abba zai ce lokacin da ake mata azaba sai aka ga tana dariya ana kona ta fa wuta amma ita dariya take yi me ya faru saboda ita kallo ya koma sama tana hango gidanta na aljanna da ko zafin wutar ba ta ji to da haka tana wannan addu'a Allah madaukin sarki ya amsa mata wannan ya nuna waliya ce kuma ya nuna cewa in ta yi addu'a Allah yana karba wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh kuma tace ya Allah ka tsiratar da ni daga mutane azzalimai ay ahla dini ma abuta addinin fir'auna faqabadaha faqabada Allahu ruhaha take Allah ya karɓi ranta faktaratil katla alal mulki ta zabi ta mutu akan mulki da daula wa azabid dunya ala ni'imiha kuma ta zabi azabar duniya akan ta ci daular duniya a cikin kafirci allah kanat fihi wanda da ta kasance a cikin sa mu cika ayat ta karshe ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله يتي ومريم غاكم مريم ita wacce ba ta ma da mijin ma'ana a can an buga mana misalin mataye masu miji ga waɗanda mijin ne mazan ne na ƙwarai matan na banza ga wanda kuma matan ne na ƙwarai mazan na banza to ga kuma wacce ma ba ta da miji kila wata matar in ta ji an yi wannan karatun ta ce to mu kuma da ba mu da miji a ina muke to sai Allah ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha yo ga ma na na Maryamu yar Imrana wacce ita kuma ta tsare mutuncin kanta da kanta ke ma in ba ki da miji akwai ibadar da Allah ya dora miki ki tsare mutuncin kanki karki alfasha karki zina karki maɗigo karki dukkanin wani abu na fitsara da mata suke yi wannan ba zai hana dan baki aure ba a duniya in an je lahira Allah ya saki aljanna ba sharadi bane sai wacce ta yi aure za ta shiga aljanna wasu Allah bai kaddara musu a duniya za su yi aure ba a maza da kuma a mata cikin maza akwai har annabawan da ba su yi aure ba cikin mata akwai iyayen annabawa wanda ba su yi aure ba na na Maryamu misali ce a cikin haka wa maryama ibnata imran allati ahsanat farjaha gana na maryamu yar imrana wacce ta tsare mutuncin kanta da kanta malai ce utifa ala mar'ati fir'aun an yi adabin kissar na maryamu akan kissar matar fir'auna domin da na maryamu da matar fir'auna dukan su mata ne na kwarai sai dai waccan mai miji wannan kuma ba ta da miji malai ce fa ihsanul abinda ake nufi da tsare farjinta da tai min wazifatin nisa daga dukkan ayyukan da mata sukan yi da farjin su dan biyan bukatar su amma ta tsare farjinta irin yadda matan mumine suke yi li yuqayatin nafsi anin nari dan ta tsare kanta daga shiga wuta falidhalika dhukira huna saboda haka ne aka ambaci labarin nata anan wala budda min al imani wannan ya nuna ba makawa dole mutum ya zama mai imani iz alaihi buniya kullu shay'in diniyun domin akan imani ake gina dukkan wani aiki na addini wa huwa la yahsilu illa bit ta'lim shi ko imani baya yiwa sai ta hanyar neman ilimi wa zalika qawluhu ta'ala wannan kuma shine ma'anar faɗin Allah fa nafakhna fihi min ruhina da ta tsare kanta sai muka busa mata iska daga ruhinmu ma'ana sai muka sanashe ta ilimi ga imani ga ilimi shikenan sai ta zama ta kwarai shikenan sai za ta shiga aljanna sau da dama kiristoci sukan kafa hujja da wannan ayar yan mushin akan cewa annabi isa Allah ne sun ce ai Allah ya ce fa nafakhna fihi min ruhina an busa ruhin Allah a cikin farjin na na Maryam sai ta samu ɗa to kenan menene ruhin da aka busa mata to ruhi iri biyu ne akai ruhi ana nufin rai na halitta akwai kuma ruhi ana nufin mala'ika jibrilu wanda duk ƙur'ani ya tabbatar da kowanne daga cikinsu sunan ruh ruh mala'ika jibrilu ruh rai wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi ruh anan ana nufin rai an gane ko to sannan kuma nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ruhul amin ana nufin malaika jibril to sannan akan ce da shi ruhu ba tare da an yi idafar sa da aminu ba wani lokaci a idafar sa da qudusi qul nazzalahu ruhul qudusi ko ruhul amin ko kuma a ce ruhu kadai واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا malamai suka ce abin da ake bambance biyun da shi shine ita idan ruhu rai ruhu da ma'anar rai ake nufi to ana kawo shi da sigar mu'annas ta mace amma idan ruhu ake nufi da ma'anar mala'ika jibrilu to ba a kawo shi da eh, eh, eh, damirul mu'annas ko damirul ta'anis kamar inda Allah ya ce falaula iza balagatil hulqum nan ana magana ne akan ruhu rai sai Allah ya ce falaula idza balagatil hulqum ai ruhul hulqum kaga balagat fi'ili ne madi muannas gashi an yi rab dinsa da ta'u ta'anis a ƙarshen sa ta'u ta'an damiru ta'anis as-sakin wanda yadullu ala anna al-fa'ila muannas da ka ruhu anan suka ce ana nufin rai shi yasa aka kawo shi muannas amma ruhu a sauran ayoyin da suke magana akan mala'ika jibril duk zamu shi muzakkar ne to sannan abinda wannan ayar take nufi fassararsa shine ayar da muka karanto cikin suratu maryam da Allah yake fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi busa fihi a cikin farjin na na maryam domin damir ya udu ila farj allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi damir ya udu ila farj waɗansu malamai su ce a damir ya udu ila dir lamirin yana komawa ne zuwa ga hannun rigata. domin mala'ika jibril ya kama hannun rigata ne sai ya busa busar sai ta tafi ta tafi har ta shiga tsaraicinta wanda ta sanadiyar haka ta samu ciki shi yasa suratul anbiya sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha fa nafakana fiha anan can bai ce ba fihi sai ce fiha sai muka yi busa a cikin cikinta waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamina to yadda abin yake shine mala'ika jibril Allah ya tura ya tattauna da nana maryamu har ƙarshe take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahab laki gulaman zakiya ana cikin wannan tattaunawar kawai sai kama hannun rigarta sai hura daman ya zo mata ne a sigan mutum mai lafiyayyar halitta fata matsalar laha basharan sauya da ya busa shi kenan wannan busar ta gangara har ta shiga cikin cikinta sai ta ɗauki ciki da haka kaga ba rai aka busa mata ba mala'ika jibrilu ne ya je mata busa sakamakon busar kuma ta samu ciki to kaga maganar a ce annabi isa wani bangare ne na ran Allah wannan bai taso ba ma tukuna domin malamai suka ce in ma da a ce akwai wani wanda za a yi tutiyar haka to da annabi adamu ne domin annabi adamu shine Allah ya nuna cewa tabbas da ransa ya halicce shi amma rai ana nufin mallakar Allah ba wai rai wani bangare na zatin Allah ba domin Allah ya ce idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min fa idza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin tuna yayin da ubangijinka yace da mala'iku ni zan halicci mutum daga yumbu idan na gama daidaita shi ne masa busa daga raina ana nufin rai mallaka ta ba wai rai wani bangare na zatin Allah ba domin in ka fasara da cewa rai na bangaren zatin Allah kenan ya zama shi ma annabi Adamu Allah ne wani bangare ne na Allah wanda kuma ta'ala Allah amma ya adh na uluwan kabira shi yasa Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun dukkan su da kun fayakun aka yi su iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahla wa min as-salihin qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam bashar قال كذلك قال ربك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذاك إيسى دا كن فيكون آدم دا كن فيكون إيسى دبوسر ملائكة جبريل آدم دبوسر الله دري ملكر الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي shi yasa wannan zai nuna maka rashin cikar hankali da lissafi na kiristoci yan musha domin inda a ce mamaki ne yasa suka ce da annabi isa dan Allah to ai mamakin halittar adamu ta fi mamaki sama da halittar isa adamu ba uwa ba uba Allah shi ya halitta shi da hannunsa ya daidaita shi ya busa masa rai amma kiristoci ba saba cewa adamu Allah ko dan Allah ba ashe kaga kawai ɓacewar lissafi ne da bata in ma da abin mamaki ne hawa'u ta fi ban mamaki sama da isa domin hawa'u da uba aka halicce ta babu uwa maza ba sa haihuwa amma Allah dan ya nuna isa da iko daga jikin Adamu ya ciri sinadarin da ya halicci hawa da shi amma Isa kuwa mace ce ta haife shi mace kuwa daman tana haihuwa haka inda abin ban mamaki ne Adamu ya fi ban mamaki Hawwa'u ta fi ban mamaki sama da Isa ubangiji yana so ya nuna mana yana iya komai ne yana iya halitta ba uwa ba uba yana iya halitta da uba ba uwa yana iya halitta da uwa ba uba kuma ina yana iya yin halitta da uwa da uba domin banda adamu banda hawa'u banda isa duk wani dan adam da ka gani a duniya da uwa da uba aka aka same shi sai dai ta yi uban nan na halal ko ba na halal ba domin ko da shege da ake cewa shege shege ai yana da uba sai dai uban ne ba ta hanyar da ake so a biyo ya biyo ba dan gaban fatiha amma dai uwa da uba suke haihuwa ta to da haka ubangiji ya ce na فنفقنا فيه من روحنا اي جبريل حيث نفق في جيب درعها ابن في ملائكه جبريل busa a cikin aljihun rigarta bi الله تعالى bisa ga قدره ta halittar Allah fa'alahu alwasil ila farjiha ya aikata haka wanda hakan ya sadu zuwa ga farjinta fa hamalat bi isa wannan yasa ta samu cikin annabi isa wa saddaqat bi kalimati rabb bi kuma lallai ita na Maryamu ubangiji ya bata shaida cewa ta gaskata kalmomin ubangijinta menene kalmomin ubangijinta waɗansu malamai suka ce shine kansa dan nata annabi Isa domin shi kansa an halicce shi ne da kalma mecece kalmar ita ce kun fa yakunu to ita na Maryamu ta yadda da kudrar Allah ta wannan kun fa yakunu da haka kun fa yakunu shine kalimati rabbiha ana waɗansu malamai suka ce kalimatu rabbiha anan ana nufin alkalimatu shar'iyya littafin linjila da Allah ya ba wa ɗanta annabi Isa ta yi imani da shi shi yasa ma ita ce ta farko a wajen gazgata ɗanta ita ke da matsayin siddiqu innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah an gane ko mal masihu ibn Maryam eh, wa ummuhu siddiqa a wata aya Allah ya ce shi annabi Isa dan Maryam annabi ne mahaifiyarsa kuma siddiqa siddiqi shine wanda ya fi kowa gazgata annabi cikin al'umma to da na Maryam ita tafi kowa gaskata danta Annabi Isa cikin saƙon Allah da ya zo da mutanenta da shi wa kutubihi kuma ta yadda da dukkan sauran littattafan da suka gabaci linjila malai ce almunazzala ay at-taurat wal injil ta yadda da at ta yadda da linjila da dukkanin littattafan da suka gabace ta wa kanat min al-qanitina lallai na da maryamu ta kasance cikin bayi masu yi wa Allah da'a ai min al-qaumi al-muti'in masu yi wa Allah da'a wa hum rahatuha wanda su ne dangin da ta fito daga ciki wa ashiratuha da yan gidansu li'annahum ahlu baitin salihun domin su yan babban gida ne mutanen kwarai li'annahum min min aqabi harun akhi musa domin salsalar su ta tike da annabi haruna dan uwan annabi musa shi yasa ma yan mutanen ta suka ce ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sau'in zuwa karshe domin tsatsanna na maryamu ita ɗiya ce daga cikin yayan annabi haruna wa kanu ƙuna anfusahum wa ahlihi wa kanu anfusahum wa naran kuma sun kasance sanannu ne wajen tsare kansu da iyalansu daga shiga wuta bil ilmi wat taqwa ta hanyar ilmi da kuma tsoron Allah Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon san ta tawa alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi masu tsawo amma saboda suna da munasaba da karatun da muka dan 'yan kwanakin nan za mu yi haƙuri mu dan duba su saboda wasu abubuwa ne wanda suke faruwa cikin al'umma a halin yanzu a take takarda ta farko ya ce malam matan da suke biya wa kansu sha'awa ba ta hanyar aure ba saboda suna son auren an ƙi a yi musu suna da laifi eh suna da laifi ya danganta da kuma wanda ya hana su su yi auren shi kuma menene dalilinsa idan dalilinsa karɓaɓɓe ne shi ba shi da laifi in kuma dalilinsa ba karɓaɓɓe ba ne to da shi da su ɗin duka suna da laifi shi yana da laifin ya hana su su yi aure su kuma suna da laifin alfasha da suke aikatawa laifin wani kuma baya ɗauke na wani dan mahaifinki ya ce ba zai miki aure ba ba a baki lasisin ki fita ki shashanci idan dalilin da yasa ya ce ba zai miki aure ba yanzu dalili ne karɓaɓɓe a shari'a shi zai zama ma bai da laifi kwata-kwata ke kuma abin da kike yi na rashin kamun kai laifinki yana nan tare da ki amma idan dalilinsa shi ma ba karɓaɓɓe ba ne to sai ya zama shi yana da nasa laifin ke ma kuma kina da naki wala ta ziru waziratun wizra ukhra wata kuma rai ba za ta ɗauke laifin wata ba kowace nata za ta ɗauka kullu nafsin bima kasabat rahina da haka dai iyaye su ji tsoron Allah wajen hana ƴaƴayensu aure yanzu akwai wata matsala da aka kawo min wajen kwana uku yarinya tana ta zuwa kuka take kullum tana roƙon mutane a je a ga mahaifinta ni kuma ban ga dalilin a je a ga mahaifinta ba mahaifinta aka kawo irin wai kuɗin nan na al'ada ta daɗe yarinyar ƙannanta ma suna da ƴaƴaye da yawa sai aka zo neman aka samu mutumin kirki yana santa amma ya kawo wai dubu goma kuɗin gaisuwa uwa da uba wai kuma sai suka ce a mayar masa to ita yanzu yarinyar kuka take ta yi tana ta kamo mutane ta kamo wancan ai masa magana ta kamo wancan ai masa magana to kaga wannan ba fa maganar sadaki ake ba maganar kuɗin gaisuwa da uba ne wannan kuma al'ada ce kila shi lokacin da ya auri uwarta shi bai ba da ma na gaisuwa uwa da uban ba kuma baya tsoron fitinar da za ta iya biyo baya kuma in dai uba dattijo ne so yake dattako ai kamata ya mutumin da ya kawo dubu goma nan in ka tabbatar iya karfinsa kenan kai ki ka masa da dubu goma mana ba ashirin kake so ba kila ko talatin ko kai cika ba tare ma da ya sani ba shi aure ba wahalar yinsa ba ce rukonsa yau da gobe ita ce ba wahalar yinsa ba ce ba rukonsa yau da gobe ita ce kaga mutum yana neman ya jefa kansa ya jefa yarsa a cikin wani hali mawuyaci domin yarinyar duk da ta kai wannan munzalin ta je ta rarumo wannan da take gani mai mutunci ya shige mata gaba ta rarumo wancan ya shige mata gaba wannan ya nuna cewa ta kai inda ta kai zaman gidan ya ishe ta ya dame ta ana samun haka ta ka iyaye da Allah su rinka duba dalilan da zai sa su kiwa ƴaƴayensu aure sayyidina abubakar shi ya ba annabi ya kuma ya bashi sadaki dan me kai ma kana da hali ka samu mutumin kirki ba za ka bashi iyar ka shi sadakin ba in kai haka kai ka ce takarda ta gaba take cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malin lafiya malam yau kusan kwana biyar da ka ba mu shawara mu je mu sasanta na koma gidan mijina mun rasa yadda za mu yi wa babana ya yarda domin tun a baya ba hanyar da mijina da iyayensa ba su bi ba don ya haƙura na koma gidana a hisba da kotu amma duk babana ya ƙi ni kuma shaida ce har a gaban Allah kan cewa babu abin da mijina ya yi masa yasa na yi ta yi masa ƙarya a gidanmu da gaban Eh, daga ban kotu da gaban hizba wai sai dan ya ki ɗaukar wayarsa ya takura masa ya bar ni na fito bikin family da suna ko walima kuma duk kayansa da ya sa na ɗauka na lefe da toshi da ma sauransu duk suna nan in unguwa ta tashi da su nake ado na fita yanzu ya zan yi shawarar da zan baki shine tunda kin je wajen hizba ki kara gaba ki tafi kotu ba haramun bane ba ɗa ya kai ubansa kotu yanayi ke sawa yanayi ke sawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan irin haka ta kutike tsakanin iyaye da 'ya'ya gaban annabi ake kai ƙara kuma a wannan lokaci gaban annabi shine kotu hukuncin da annabi ya shi zartar shi ake yi akwai lokacin da abdullahi dan umar yana son matarsa umar yace sai ya sake ta abdullahi yace ni ba zan saki matata ba abdullahi ya kai umar ƙara wajen annabi yace babana umar ya dage sai na saki matata annabi yace yi wa babanka biyayya sai ta sai abdullahi ya sake ta wata rana kuma abdullahi shi ya saki matar shi kuma umar ya kawo kara abdullahi ya saki matarsa manzo Allah ya ce je ka ce ya maida ita wata rana wani sahabi julaibib annabi sallallahu alaihi wasallama yana son sa saboda mutum ne mai kwazon addini amma kuma bawa ne asalinsa to su kuma mutanen maka suna da ji da isa ya za a yi ba mu ba wa ƴanmu ya isa aure yana son aure amma ba gidan da in julaibib ya je ya ce a bashi aure za a bashi sai annabi ya ce je ka duk gidan da kake so a makka ko madina ka nemi auren yarsu in ka nemi auren ni kuma ka zo ka gaya mu julaibib ya duba ya ga wacce ta yi masa ya je ya kwankwasa gida aka fito aka yi sallama me ya kawo ka aiko ka aka yi ce a ku nake so ita yar ita yar tana cikin ɗaki tana ji ya ce kuma annabi ya turo ni nemi yarku to sai uban ya yi jim sai ya koma ya samu uwar ya ce kin ji fa wai annabi ya turo jilabi bai mu bashi ya ina ma dai a ce shi annabin ne da kansa yake so jilabi bu dan aike ni iyayen suka tsaya suna jan kafa sai yar ta ji sai ta zumbur ta fito ta ce annabi ya turo a ba ku ba da aure na ga wani amma kuke tantama kuke ja ta ce wallahi ni duk wanda annabi ya ce in aura ko wani ne zan aure shi ke sai aya ta sauka ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyara abin nufi dai akan samu turjiya a zamanin sahabbai tsakanin yaya da iyaye kuma a je kotu akwai wata rana wani sahabi sunansa ma'an da kuma ɗansa yazid shi ma'an ɗin attajiri ne ɗan kasuwa ne yana da kuɗi sai ya so ya yi zakka ko lokacin zakka sai sai kullo kuɗinsa a jaka to shi kuma ɗan ya daɗe yana son kuɗi uban shi kuma ya ƙiya bashi sai uban ya taho daman su sahabbai sun saba in za su yi zakka akwai wata kusurwa a masallacin annabi nan suke zuwa kawai su aje kuɗin su yi tafiyar su to su kuma talaka da bukata ta same su ba tashi suke bayan an idar da sallah su yi ta bara ba ko su je kofar gidan alajuwa ne a'a da sun je wannan lungun suka ga kuɗi to sun san namu ne sai su ɗauka su yi tafiyar su kaga wani tsari mai kyau kai an tsare ka daga riya kuma al'umma an kare ta daga mutuwar zuciya amma yau masu kuɗin mu sun fi son a kai musu sallama ane musu layi a kofar gida su kansu wannan so suke farkon fitowa kwandala ban manta ba akwai wani mai kuɗi da kullum yake tara kutare a kofar gidansa ya rinka zuba kwandala akan siminti wai shi kawai so yake yana iga suna rububin ɗaukar kwandala shikenan shi wannan sahabi ya zo ya aje jakar kuɗi a inda ake ajewa ɗansa kuma ya biyo ya ɗauka dan ya sulale ya shiga cikin gida da kuɗi kawai je baje jaka a ɗakin sa ya hau irga uban yana kyalla ya gano jakar kuɗin sa sai ya taho ya ɗauka ya ce wallahi baka isa ba ba kai ne niyyar ba ba shi kuma ya ce wallahi baba ba zan bayar ba ai ni ma ba kai ka bani ba rigima ta kicime suka tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da yana rike da jaka uba yana rike da jaka manzo Allah ce me yake tafi da ku ce ni na yi nufin zakka na zo na aje sadaka kuɗi na a masallaci yace ni kuma ya ma'aikin Allah ina da buƙatar kuɗi na ɗauka na tafi gida sai annabi ya dariya ya ce laka imana waita ya yazidu wa laka ma akhasta ya ma'an annabi ya raba gaddamar ya ce kai yazidu abinda kai niya na sadaka Allah ya karba kai kuma ma'an abinda ka dauka rabanka ne ce ka kashe abin duk da yasa nake kawo mana irin waɗannan abubuwa don iyaye su waye 'ya'ya ma su waye kan cewa wani lokaci akan iya waye gari da ɗa da uba a gaban me alƙali domin akwai abin da sulhu wani lokaci baya yiwa sai hukunci ya shiga tsakani wani lokaci uba sai ya tubure akan abu dan takamar shi ya haifa amma ba wai takamar yana da gaskiya ba da kuma zai ga cewa shi kuma yana da haƙƙi dan me za a matsa masa a takura masa to idan aka je gaban kotu duk abin da kotu ta yi sai a haƙura a irin wannan yanayi da uban ya kafe akan rashin gaskiya sai ya kashe mata aure haka kawai ya ɗauki tsana ya ɗora wa mijin kar ka ɗauka cewa dole wanda zai aure ka sai kana son sa in dai ita tana son ta shikenan ai ba kai ba kai zaka aura ba ba kai zaka zauna ba abinda aka ce kawai ya zama ka yadda da addinin sa ka yadda da ɗabi'arsa amma ka ji kana son sa a rai ba dole bane wani zai iya yiwa haka kawai ka ji baka son sa a rai kuma bai maka wani laifi ba haka Allah ya kaddara nawa ne mutumin da baka so ba tare da ya maka laifi ba nawa ne kai wanda kake so ba tare da ya maka wani alheri ba haka Allah yake kulla alaka ta soyayya ko ta kiyayya tsakanin bayi ba tare ma da wani dalili ba da haka shawarar da nake baki duk wannan rara gefen da kuke ina kyauta zaton fitinar ba za ta kare ba tunda dai har an je hizba ballantana mu kuma malamai a masallaci masu darasi iyakanmu mu shigo da littafi ta malam ba ta wuce amin in dai bai ji ta yan hizba ba ta malam ma ba za ta ratsa shi ba abin da zai fi ki je ki samu alkali a mutunce in aka samu alkali dattijo to ba sai kun tsaya a gaban kotu ba sai a je a yi sulhu a can ba amma abu komai da ka'ida alkali ya tsorata shi ya nuna masa ga ka'ida ba ka da haƙƙin ka hana yarka kaza da kaza da kaza ba ka da haƙƙin ka kashe mata aure tana son mijinta har ma da haihuwa a tsakani ko ma ba haihuwa a tsakani Allah ya ba ta damar ta zaɓi mijin da take so in ba yana da wata illa ba ta addini ba ka da damar ka kashe mata aurenta zaka wannan ni ina ganin shine shawara kuma shine abin da zai gajarce muku wannan ce-ce ku ce da wannan tankiya da za a ci gaba da yi Allah madaukakin sarki kuma ya sa shi ya fahimta Allah madaukakin sarki ya sa ya gane irin wannan matsalolin ba yau suka sha faruwa ba addini sun sha faruwa ba sau ɗaya sau biyu ba tun a farkon zamani tun a zamanin annabi da sahabbai ka samu an samu tankiya tsakanin wani da wani misali akwai ma'aqil ibn yasar wani sahabi ne ya ɗauki wasa yana ji da ita ya aura wani sahabi aka samu saɓani suka rabu ya sake ta har ta gama idda bai zo biko ba sai daga baya kuma ya dawo yana sake neman ta da aure shi yayan nata shine a matsayin ubanta iyayensu sun rasu ya rantse ce wallahi ba zan aura maka ita ba saboda rashin mutunci in aura maka ita ba dan isakka ba saboda mutuncin addini da kaza ka sake ta kuma duk ta idda har na wata uku ka kasa zuwa kai biko sai yanzu sannan ka sake biyo ta yace to wallahi in kai kadai ka rage a duniya ba zan aura maka ita ba sakamakon haka Allah ya saukar da aya a hirka da wani wali ya ce ba zai aura wa yarinya mijin da take so ba alhalin sun daidaita sun fahimci juna suna ƙaunar junansu haka lallai dai waliyai su sani ba haka bane wannan ba daidai bane ba iyaye kar su rinka hana ƴaƴansu auren waɗanda suke so matukar ba wani illa ko aibi ne tattare da su ba na addini Allah ya sa mu gane mai takarda ta gaba ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah duk takardun mata ne malam fatan alkhairi dan Allah malam a taimaka a karanta wannan tambayar tawa malam ina da mahaifi wannan ba mace bace ba amma dai matsala ce ta iyali yace ina da mahaifi wanda kwata-kwata baya sauke nauyin da Allah ya tsora masa na ‘ya'yansa a kansa dan bai damu da karatun mu ba dan yanzu haka mu muke fita muke neman kuɗi muke biya wa kanmu kuɗin makaranta da mu shi idan ya ɗauki kuɗinsa sai dai ya je ya sha ƙwaya kuma ya kashe kuɗinsa ba tare da ya taimakawa iyalansa ba ita kuma mahaifiyarmu tana da haƙuri akan abubuwan da yake mata don wani lokaci ma idan ya shawo ƙwaya sai ya ce zai yi mata duka malam wallahi abun yana damuna ni da ‘yan uwana to shine muka haɗa kai ni da su za mu ɗauki mataki kuma mu kare mahaifiyarmu daga baƙin cikin da yake saka ta don Allah malam in muka yi haka mun yi laifi kuwa ina fatan malam zai taimaka ya bani amsa don wallahi yanzu haka abin yana damuna sosai Allah ya mai da malam gida lafiya to na farko dai ka sani cewa jarrabawa ce Allah ya jarabce ka da ita farko na ka fara mai da ka ga Allah a bisa ga wannan jarrabawa duk da halin da kake ciki ka fi da yawa daga cikin mutane ka fara gane wannan to sai ka gane Allah ya mutunta ka yanzu akwai wanda yake neman uban ko dan kwayan ne ya rasa yanzu ƴaƴayen da aka tsince su a tasha aka tsince su a kasuwa aka tsince su a bola suna nan gida guda suke da shi suna neman iyayen ko ƴan ƙwayen su amsa iyayen su ne su samu gata sun rasa to kaga kai Allah ya fitar da kai daga wannan takaicin yanzu wata jarabawa ce kuma ta daban kai ma aka yi maka akwai wanda ya fika akwai wanda ka fi sai ka gode wa Allah a matsayin da kake ciki dan Allah madaukin sarki ya baka lada abu na farko bana baku ku shawaran ku ɗauki dukkan wani mataki na rashin kyautawa ga mahaifinku matakin ku ce ko za ku dake shi ko za ku yi masa wani abu wannan ba naku bane ba ko za ku gaya masa bakar magana duk ba naku bane ba laifin da mahaifinku yake yi laifin mahaifin Ibrahim ya fi nasa muni domin laifin da mahaifinku yake yi bai kai shirka ba shirka ta fi shan kwaya shirka ta fi shan giya shirka ta fi hakkisan kai da a ce mahaifinku yanka mutane yake yana cin naman su laifin mahaifin Ibrahim ya fi nasa domin shirka ita ce mafi girman laifi a wajen Allah kuma ita Allah ya jarabci annabi Ibrahim mahaifinsa yake yin ta lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman amma tare da haka Ibrahim bai taba gaya mahaifinsa bakan magana ba bal ma in shi ya gaya masa bakan magana shi sai ya gaya masa kyakkyawa أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي wa hajurni مليا قال salamun عليك da haka Allah ya ce duk lokacin da ƴaƴaye suka samu matsala da iyayensu su tuna jarrabawar da muka yi wa Ibrahim da mahaifinsa su ɗauki irin sistem da tsarin da Ibrahim ya ɗauka na mu'amala da mahaifinsa sai ku fita lafiya amma in ba haka ba in ka ce za ka yi wani abu na san zuciya to sai ciko ya biyo gyattai shan ƙwayarsa tsakaninsa da Allah ne wannan Allah zai masa hisabi biyayya kuma na ɗa da uba tana nan akan ka dole ne kai masa yanzu da zai shawo ƙwaye ya yi fitsari ya yi amai ya ce zo ka wanke dole ka wanke kayan in ka ƙi ka wanke kai laifi kai a wajen Allah ƙwayarsa daban wankin da ya sa ka daban da ka iyaye su kula da wannan kowa ya tsaya a matsayinsa matakin da kuke so ku ɗauka na ku kare mahaifiyarku duk da baka fito kayi bayani akan wani irin mataki bane ba matakin ku kwantar mata da hankali wannan wajibi ne akan ku matakin idan tana da buƙatar ta rabu da shi a wannan yanayi ku ɗauki ɗawainiyarta ku killace ta a wani waje wannan wajibi ne akan ku amma matukar ita ta ji ta gani za ta zauna da shi akan haka to ba ruwanku domin ba haramun ne auren dan kwaya za ta iya aurensa ta ci gaba da yi masa addu'a ta ci gaba da yi masa fata na gari yau ga matar fir'auna ta auri fir'auna shirka shi yake fa ita kuma tana tauhidi tunda su a shari'a su ba a hana mutumin kwarai musulmi ya auri kafiri ba ta yi ta biyayya ita ta je ta shiga aljanna shi kuma zai je shiga wuta mahaifiyarka in ta yi biyayya ga mijinta duk da yana shan kwaya ita sai ta je ta shiga aljanna shi kuma in bai tuba bai je shiga wuta in kuma Allah ya ga dama sai ya yafe masa shan kwaya sai shan kwaya baya daga cikin laifukan da Allah baya yafewa shirka ce Allah baya yafewa amma wa ya yaghfiru ma duna zalika liman yasha zai iya shan kwaya sai je lahira ko daga zancen Allah ba zai baya yafe masa da haka dai kai kana cikin wani mummunan yanayi mai hadarin gaske kada ka kuskura laifin mahaifinka da abubuwan da yake wa mahaifiyarka ya tunzura ka ɗan ya amfani da wannan ya sa kai kuma ka shiga haƙƙinsa sai ciko ya biyo gyattai sai kai ka kwana a ciki shi ya fita da haka mu'amala ka da mahaifinka nasiha ce da addu'o'i da zuwa ka gaya wa dukkan wanda ka san zai iya masa nasiha iyayensa ne in yana da su aminansa ne in yana da su maganar cewa baya ɗaukan ɗawainiyar ku ko shakka babu wannan laifi ne kuma gwandama shi ka tabbatar mana da cewa yana shan kwaya nawa ne wanda ba sa shan kwaya ba sa ɗaukan nauyin iyalan nasu suna nan da yawa nawa ne wanda ba kwaye yake sha ba ya tsallake ya gudu ya basu suna nan da yawa to da haka abin da nake baka shawara tunda kai Allah ya kai ka kana da damar ka je ka nemo kuɗin ka ɗauki wannan ɗawainiyar ba laifi ba ce ba Allah zai baka lada mai tarin yawa baka san ta ina zaka shiga aljanna ba Allah wannan hanyar ce ta shiga aljanna ka Allah ya saita maka ita ila in ba wannan jarabawar ka game da ita ba a rayuwa aikin da zaka yi shigar da kai aljanna yana da wahala baka sani bane ne to amma Allah kila ya shirya maka wannan dan ka haƙura ka jure ka daure ka yi biyayya ka samu shiga ka kada ka ɗauka cewa muna goya mahaifinka bayani akan abubuwan da yake yi amma dai dole ne in za mu kalli abin da kake ciki kai mu fara tankwara ka kai ne karami mu haƙurƙurtar da kai kuma bisa ga abubuwan da nake buga maka misalai da su na addini ba kai ne faro ba a jarrabawa ta iyaye ibrahim shine babban abin koyin mu cikin jarrabawar iyaye amma ga irin yadda Ibrahim ya mu'amalanci mahaifinsa da Allah ma ya tashi jaraba Ibrahim sai ya jaraba mahaifin nasa da mafi girman laifi ba ma karami ba wanda duk wanda ya aikata shirka dan yayi waɗannan ƙananan ma ba abun mamaki bane dan mushriki ya sha giya ba abun mamaki bane dan mushriki ya yi zina ba abun mamaki bane dan mushriki ya ci alade ya ci mushe ya duk wannan ba abun mamaki bane domin duk waɗannan ƙanana ne akan mafi girman shirka da haka Allah ya ce bi sabila man anaba ilayya Abin da kawai ba za ka yi mahaifinka biyayya ba a ciki da zai ce wani zo in wasu yo kwaya to ba za ka siyo ba ka siyo mai dabino ya ce ya ka siyo min dabino ya ce to ai na ɗauka dabino ka ce na ga shine abin da kowa yake ci kuma ko a wajen Allah baka da laifi amma ka siyo kwaya to ka saba wa Allah sai Allah ya kama ka akan me yasa ka siyo masa kwaya ai shan ƙwaya haramun ne taimakawa a sha kwaya haramun ce wala ta'awanu alal ismi wal kuma mahaifiyarka ka ci gaba da bata haƙuri. duk zafin da zaka ji na san nata yafi naka naka yafi nata to da ka ci gaba da bata hakuri ka ci gaba da rarrashinta ka ci gaba da share mata hawaye gwargwadon dukkanin abin da zaka iya na halin da Allah subhanahu wataala ya hore maka Allah madaukin sarki ya fitar da kai daga cikin wannan yanayi da kai da yan uwanka da dukkan waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarabce su da irin wannan yanayi ba laifi bane kuma tare da haka kai ma in ka je ka haɗa mahaifinka da hizba dan su zo su ja masa kunne su yi masa nasiha la'alla nasiha ta ruwan sanyi ba za ta yi masa ba amma idan ka je ka kai rahoton sa wajen in hizba su sun san yadda za su zo su ja sa kuma in kai haka kayi daidai ba na cewa ka kai shi wajen 'yan sanda saboda a dokar 'yan sanda ba shan kwaya ba hana shan kwaya su dokar ƙasa ba ta hana a sha ƙwaya ba ko ta hana ta hana akwai dai abubuwan da su a dokar su ba wani haramun bane ba yawa to dai ka je wajen hizba wannan ya fi kusa da mutunci tunda su hizba an gina su ne akan addini kuma su suna kwatanta abin da ya shafi addini abin da yasa na ce haka na san lokacin da aka hana ɗaukar mata a Kano a babur sai ka ga ga 'yan hizba ga 'yan sanda a waje guda in mutum ya zo da mace a goye a babur yan hizuwa sai su kai wa wura yan sanda sai su juya kai su ba ruwansu su dokar su bata hana ba saboda waccan dokar jiha ce su kuma ba dokar jiha ce ta kafa su ba dokar federal suke karewa da ire-iren waɗannan abubuwa kuma sau da dama za ka tara abubuwa na cin hanci da sauransu akwai da yawa a wajen 'yan sanda wannan haddis wala haraj ko ba haka ba amma a wajen 'yan hizba wala nuzaki alallahi ada muna kyautata musu zato babu irin wannan kuma duk mutumin da ya kai mutum wajen 'yan sanda ko shakka babu ya fi kusa da cin mutunci sama da wanda ya kai wajen hizba hizba ana zuwa ai sulhu ana zuwa ai gyara kayanka ana kaza ana kaza da haka dai ina baka shawarar ka iya kai shi wajen yan hizba dan su kira shi su ja sa su nuna masa cewa abin da yake ba daidai bane kai har ma su iya tsatsorata shi sabanin inda malamai ne kadai za su yi ta masa wa'azi kila ma ba zai biyo hanyar masallacin ba ba ruwansa yi ta yi wai karuwa ta ji mai wa'azi kai ta yi ba ruwansa kila shi ba duk wannan magana ba za ta kai kunnan sa ba Allah madaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta